بسم الله الرحمن الرحيم لتاف النبي شين لتاف الأذكار النووية نال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى من أتكن باب التعزية باب دكي بياني أكن تعزية وتقول لا تردنج ممج da kwantar musu da hankali da ba su haƙuri cewa su juri wannan zai zo mu na ɗari 240 bayan ma na yi mana bayani akan hukuncin ta'aziyya da ma'anarta da kuma nasosa da ya ambato mana waɗanda suke magana a kanta a shar'ance shi ne sai ci gaba da bayani akan hukunce-hukuncen fikihu da suke da alaƙa da ita shi ne sai ce wa ƙala abu al'abbas ibn al min afabila babban malami ibn abu al ya abin nan abul abbas ibn al-qas ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya ne yana cikin malaman da suke ji da su ah, yana da wani juzi'i mun taɓa batu a kansa eh, kan sharhin hadis hadisin ya aba umar ma fa'alan nuhai sai da ya fitar da fa'idoji wajen tamanin fa'ida tamanin a wannan hadisin na ya aba umar ma fa'alan nughai to babban malamin fiqhin shafi'iyya ne yace la ba asa bi ta'ziyati ba'da salatati yace ba laifi ai ta'aziyya bayan kwana uku a ya faɗa mana magana kwana uku ko to shine sai ce babu laifi bayan kwana uku ta'aziyya ta'ziya baka samu damar yi wa mutum ta'aziyya ba to bayan kwana uku kwanaki uku sun wuce ya halatta zaka iya masa bal yabqa abadan wa in tala zamanu al-imam ibn al-qaf yace kai lokacin ta'aziyya ma na tabbata har ko da zamani ya tsawo eh in baka mutum ba to in ka gami da shi sai ka masa ko ka tuno baka mai ba وحكى هذا أيضا إمام الحرمين إمام الحرمين الجويني رحمه الله shi ma ya yi kaito irin wannan an ashabi na daga wasu daga cikin malaman shafi'iyya wal muhtaru annaha la tuf'alu ba'da thalathati ayyamin illa fi suratayn al-imam an-nawawi yace amma zababbiyar magana ita ce ba a san ai ta'aziyya bayan kwanaki uku sun wuce sai dai a hali biyu a yanayi guda biyu istasnahuma ashabuna aw jama'atun minhum malamanmu suka keɓance waɗannan halayen guda biyu da ya halasta a mazhabin shafi'iyya a yi ta'aziyya bayan kwanaki uku sun wuce da mutuwar mamaci au jama'atun minhum ko kuma wasu malamai daga ciki wahuma halayen su ne Iza kana al-mu'azzi aw sahibul musibati ghaiban ya kasance shi al-mu'azzi me yin ta'aziyar ya zama bena hali na farko kenan aw sahibul musibati ko kuma shi wanda ya rasa wani nashi shine bena ba ku haɗu ba kai kana nan shi bena ko kuma shi yana nan kai ba ka su ne asuratan ɗin halar dafni a lokacin da aka rufe mamaci wattafaqa ba da salatati ai wata faƙa ruju wa ahadihi ma ke shi ya dace ɗaya daga cinsu ɗin ya dawo wani ya rasa ɗan uwansa bai nan to sai bayan kwanaki uku sai ya dawo to za ka iya masa ta'aziyya a mazhabin shafi'iyya ko kuma kai ne baka nan sai bayan kwana uku sai ka dawo kuma an yi mutuwa to ya halatta ka je ka masa ta'aziyya wannan mazhabin shafi'iyya ke amma wasu malamai kharijal mazhabin shafi'i su suna ganin kama malikiya ya halatta kowane lokaci za a iya yin ta'aziyya ne ai kake jin bahaushe yake cewa ba ta riba eh ai ba ta riba wato ko yaushe ne kamar yadda ya faɗi kamar yadda imamu al-haramaini ya ce da ibn al-qaf to su sun saba wa mazhabin shafi'iyya suka ba da fatawa da wata mazhaba zarka wannan keɓance kwana uku gaskiya babu dalili eh, kawai abinda suka yi sun kalli eh, istihsani suka yi wanda kuma mazhabin shafiya ba ta istihsani ba su yadda da kai ka'ida istihsani ba a usulul fiqh amma kuma suna yi a aikace wannan istihsani ne eh, istihsani ne alkiyasu alhafi domin maslaha suka kalla suka ce wai fani ake yi to lallashi kuma sai zama fani hmm? ka ya halatta kowane lokaci za a iya wa al-musab ko sahibul musiba ya halatta za a iya masa ta'aziyya kowane lokaci musamman in baka yi ba abinda ba a so shine kamar da abin ya koma wata al'ada kamar yadda muka faɗi majalisin da ya gabata kun haɗu ɗazu kuma kun sake haɗuwa kuma kun sake haɗuwa masallacin ku ɗaya duk sallah in ka zo sai ta ce ya muka je kuma da haƙuri to Allah dai ya ƙara mana haƙuri an jima ma sallah azza to ya muka ji da haƙuri sallan ma ila asar sallan magariba sallan isha'i gobe ma za ku haɗu da asuba kuma sai ka sake mishi kaga za ta zama kullum sai ka ta mishi ke to wannan shine ba a so qala ashabuna al'imamun nauyi rahimahullah ya ce malamanmu na shafi'iyya sun ce a ta'aziyyatu ba da dafni abbalu min ha ƙablahu an fi son a yi wa mutum ta'aziyya bayan an rufe fiye da a yi masa ta'aziyya kafin a rufe gawa li'anna ahlal maiti mashghuluna bi tajhizihi domin so tayi zaka samu kafin a rufe shi din nan to mazuwansa danginsa duk sun shagalta da eh, shirin yadda za su rufe shi wani ba za ka gan shi ba ba za ka taɓa ganin shi ba ba za ka gan shi ba amma idan an gama to sai ka gan su duk ƙila ma sun tattara a wuri ɗaya da وحشتهم بعد دفنه لفراقه أقصر wannan gaskiya ce sannan rikicewarsu da shiga damuwarsu sun fi yawa bayan an rufe shi za ka iya samun mutum ya jure lokacin da aka masa rasuwa amma lokacin da zai ga yadda za a sa mutum a kabarin nan to lokacin zai shiga tashin hankali a lokacin kawai ya taƙaɓa ƙalbu wala ya kado yamliku nafsa duk jarumtan mutum a lokacin in ba a yi a sa'a ba sai kaga rawarsa sai kaga ya kaɗu to shi ne Wali an na wahashata hun kaduwarsu ta fi yawa ba da dafinini bayan an rufe shi lufi rake yi saboda fa yanzu sun tabbatar da daga ba shi sun rabu da shi ke akwai darasi mana lai sa cika da imani haza izalam yara minhum jaz'an shadida wannan idan bai ga karaya da mai tsanani a tare da su ba fa in ra'ahu in kotun kafin a rufa mamacin kaga wani ya rikice a cikin su to qaddama ta'ziyata li yusakkinahum to nan take sai ka fara yi gabatar masa da gabatar musu da ta'aziyya tun kafin a rufe shi kwarai da gaske li yusakkinahum domin ka natsar da su sai mutum yayi dan ya natsar da su ku duba malaman mu malam wannan psychology ne nan malam eh. wallahu ta'ala alam Allah dai shi yafi sani da haka ya halatta ai ta'aziyya kafin a rufe mamaci amma ta'aziyya ta fi ƙarfi bayan rufe shi in ko aka ga mutum tun lokacin rasuwar mutum ya rikice to anan ake bukata kuma tun anan ai ta lallasa su ai ta lallasa shi domin zukata sun bambanta sannan sabo da mamacin shi ma yana bambanta da shaƙuwa. faslun fasali wa yustahabbu an ya umma bi ta'ziyati jami'a a mayt ana san mutum in ya tashi zai ta'ziya ya gama dukkan dangin mamacin wa aqaribihi alkibari sigari, sannan kuma da mazuwansa na kusa da shi manyansu da ƙananansu warijali wanne nisa'i sannan da mazansu da matansu duka jami'a yayi haɗe su duka gabaki ɗaya illa an kuna mar'atan shabbatan sai dai idan yarinya ce matashiya budurwa fala yu'azziha illa maharimuha to ba waɗanda za su mata ta'aziyya sai maharamanta wato malamanmu suna gina tarbiyya ta hijabi tsakanin maza da mata amma mu yanzu da an yi mutuwa kawai shi kenan sai ka ga ƙafi malam kawai suna faɗa gidan mutum shi yasa wallahi kai wasiya kada wani ƙatoto ya shiga maka gida bayan karas ne fa'ida shi kawai haka za ka ga ana ɗunguwa ana shiga gidan mutane kuma lokacin da za a samu wani ɗalibin ilimi ya yi wa'azi ya nasiha sai ya zama abin magana a ƙi fahimtarsa to kaga gashi a nan in an ce budurwa kakka mata ta'aziyya ƙila a waje ka ganta to ina ga ka faɗa gidan mutane wani zubin kuma ka je za a tarar da matan ma ba wani shiri suke da shi ba na na hijabi kaga waɗannan abubuwan ba daidai ba ne daga abin da ma ya faɗa ɗin nan da gaske haka ne saboda ne ya kama malamai suna cewa wasu suna ƙara su ce wa in na na tu to shi kenan jaza in an tabbatar da ba wata fitinar da za ta biyo baya in an tabbatar da babu fitinar da za ta biyo baya to shi ce nan sai a ba laifi mutum zai yi eh, ba laifi mun taba zuwa wata ta'aziyya muna jami'a muna jin ko aji ɗaya muke wata ya aji mu ta ya mutu shi ce na aka tafi ta'aziyya muka yi ta'aziyya a kofar gida shi ce nan mata sun shiga ciki yan aji sun shiga sun je su sai wani ya ce ai sai an shiga ciki shi na ce to mu shiga mai riya shi ne bayan an dawo aji masu dariya na dariya wasu kuma suna jin haushi wai ya zai in ce riya na ce riya za mu je mu yi mana mun yi ta'aziyya ga bugawan babanta ga kanin babanta ga ga ga ga ga ga ga wanta har da wanta muka gama ta'aziyya su ko mata suka shiga wajen yan uwansu mata su musu ta'aziyya ba a raba ba in sun je za su mata bayani cewa ai ga mu nan a waje in tana da bukata ta gan sai ta fito in kuma ba ta da bukata ba shi ce na sai aka ce sai mun shiga na ce to mu je mu riya to kun ga shine wannan wa qala ashabuna malaman shafi'iyya suka sake cewa wa ta'ziyatu sulaha'i wa du'afa'i ala ihtimali musibati wa sibyani aqadu ta'ziyyar mutanen kirki da kuma masu rauni ala ihtimali musibati akan cewa ku dauki wannan musiba ku shanye ta wa sibyani da kuma kananan yara a lallashe su aqadu wannan ta fi an fi karfafatta hmm. ta an fi karfafatta duk wanda dai ake ganin kamar mata su suka fi karaya to an fi sha'awar an fi sha'awar a sa ai musu ta'aziyya domin dai lallasa ake wato duk wanda dai aka fi ganin ya fi karaya to shi ya fi bukata a masa ta'aziyya hmm. to ina aka samu wannan littafin kuma shi kuma condolence book akwai abubuwa da yawa da a babin wannan yana cin dalilin da ya sa mala albani rahmatullahi alaihi rubuta littafin sakamul jana'i wa Uha. wannan littafin da ake ajiyewa sai a rubuta suna turawa suka zo da shi kiristanci ne kiristoci suka samar da shi a ce a ajiye littafi in ka zo sai ka rubuta mun san me ake da shi ba bayan nan ko wani ya san yana da ilimin me ake da wannan littafin condolence book hmm? ko me da shi hmm? to cakuɗa abin nan abubuwan da suka kasance al'abin nan al'atakalidul mustawarada abubuwan da aka shigo mana da su aka kama mana su aka hahaɗa da almangusa da almusaurada wasu gada muka yi miyagun al'adu wasu kuma tura suka zo mana da su musamman babin ta'aziyya babin abin da ya shafi a kamun jana'iz bida'o'i da yawa sai kuma bidoyin sun bambanta daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga ƙabila zuwa ƙabila har ma a cikin musulmai ana neman a mai da kamun jana'i su zama ba na ba addini ba ne. kawai mutane suna yin abin da ya fi musu abin da suka ga shi suke yi suka ga fi musu shi suke yi ga sunan kala kala in ka je wurare za ka ga na nan ya bambanta da na can na nan ya bambanta da na can Allah shi kyauta saboda ka karantar da mutane a kamul jana'iz a sunnanci lalle wani abu ne mai muhimmanci sosai yana da matukar mahimmanci a karantar da mutane abubuwa waɗanda suke masu kyau hmm? mun gama karatu kare to su ne waɗannan so daga mu kula da waɗannan abubuwan mu tsare su da kiyaye su duk inda mutum yake da wani masallaci to ka yi ƙoƙari karɓar mutane bayani sannan da yawa in an je makabarta idan mutum ya ga wani tun daga makabarta ko tun daga rasuwar idan ka ga wani munkari to kai amfani da usulubi mai kyau wanda kuma ba zai tada hayaniya ba wajen gyara mutane tun daga rasuwa sannan duk wanda yake da yake jin tsoron idan ya rasu za a yi wasu miyagun abubuwa saboda danginsa ga yadda suke to ya wajibinsa ne fiye wasiya nan wasiyarsa ta zama wajiba الوصية الأصل في الوصية شين الاستهباب يوه شين الاستهباب وانشان كتيبة ما لم يسكى شيء با أسل أمطعين فغيبة بين كتيبة عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف تو با بابتشي بشي أسهلي ba wajiba ba ce asalin wasiya a istihbab to amma akwai inda take zama wajibi daga cikin inda take zama wajibi mutumin da ya tabbatar da za a yi wasu miyagun abubuwa bayan rasuwarsa to nan ya waje bai yi wasiya na sha faɗi ba laifi ka ce Allah ya isa ka ce ba ka yafe wanda ya maka kaza ba kuma ka sanar ka tsaye da shaidu yanzu jiya jiya nan ake ban labari a nan ba nesa ba wani mutum sunni ne malam ya rasu shi sunan shi ma wani ɗan izala haka ake ce mishi to amma Allah ya jarrabe shi ashe da wani ɗa wai ɗan ne. da irin gashin nan nasu na kazamai. wallahi yaran nan baban nan nashi ya rasu mutumin kirki din limaman limamai mutanen kirki sun zo ya je geto dangin shi masu wannan shiriri ta tasu ya zo su suka yi wa baban sallah kai wanda ya zalunci Baban? kaga wani ya halasta a mashi a canza mai sallah wallahi ya halasta a canza sallar nan in ba a samu dama ba ana ganin akwai rigima a je a yi masa salatu alal qabri ko a masa salatul ga'ibi domin ba a mai sallah ba wannan ita ce magana gaskiya waɗannan mutanen da suke cewa komai Allah ne su ne za ka bari babanka ka kazin kuma yanzu in ba neman rigima ba mutumin da ya mutu da yadda da kai ba shine ka zo kai mai sallah sai ka ga wannan neman fitina ne duk wanda da yadda da kai ba kafin kafin ya rasu to me kai za ka yadda da shi bayan ya rasu me fa'ida shi saboda a tada rigima kawai a yi fitina Allah shirya wannan wannan da ya zalunci baban shi Allah ya zalunce shi wannan gayar zalunci kenan in kana neman zalunci mutumin da ke neman gafara Allah ka zo ka ɗauko maƙiyan Allah ka ce su za su mishi za su zo tsaya akan gawarsa ku duba yadda malaman fikihu ba suke magana fa idan mutum ya mutu ba nassin hadisi ba ne cewa da mai janaba da mai haila ba a san masu kusanci ne gawa su kusanci gawa so da a lokacin mala'ikun rahama ake son su kusance shi kawai shi ke nan sai a ji a ɗauko mutumin da yake najas yanzu a ce shi zai sallah Allah shi kyauta wasu labaran ba su da daɗi mala kuma wannan wajibi ne mutum ya ta'addo Allah ya kintsa masa ‘ya'yansa wallahi in kaga annabutun da kaga annabawan Allah addu'ar suna nan الشريعة يا تكقي واسادة نيمان شريعة يا يا والله والله شريم الشريعة ما نقوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين